da 'yan adawa watakila ma bisan waɗansu abubuwa sun mahi kusa tunda wannan mutane da abokansu ne tare suke kuma waɗansu daga cikinsu su suka goya musu baya har suka samu suka hau wannan mulki kenan in alaka ake dubawa alakan da yake tsakaninsu duk da suna nuna akwai adawa ya yi yawa bisa kan wata alaka kamar tsakanin yan kungiyar farar hula da wannan mutane kenan ba su so na farko su ji an ce a Nijar akwai matsala na biyu ba su san kaka za su yi ba bisan matsaloli suna watakila kasawa ne kahin ake fara siyasa ma su su kafa jam'iyyun siyasa muna cikin gwagwarmaya sai da aka yi gwagwarmaya aka samu hanyar su su kafa zai jam'iyyun siyasa su shiga fagen siyasa bayan zanga-zangar 21 ga watan disamba kun bayyana ko kun kudiri aniyar shirya wata zanga-zangar a ranar 13 ga watan nan na janvier da muke ciki shin ina a kwana akwai wannan magana a insha Allah akwai shi eh, dan yau sun yi zanga-zanga eh, sun nuna su suna da mutane shi yasa mu za mu wannan ko mutum guda ne insha Allah za mu hoto kuma insha Allah za su gani da mutane fiye da wanda suka fito tunda ya zamanto kamar sun kalubalanci jama'a ne so suke su nuna suna da mutane in suka nuna suna da mutane ya ishi kowa to da miya ya bi wannan shi zai biya bukatun mutane to wannan ba zance ba ne allah ya sa duk duniya gare su in mutane yan eh, nijar ko da yan kalilan ne suna da yancin su huto su ce kuna da duniya gaba daya amma mu muna cikin matsala kuma aikinku shine ku saurari jama'a ku shahe hawayen jama'a ku musu maganin matsaloli wanda suke da shi kanshi shugaban kasa a jawabin da ya yi na sabon shekara ya yi magana cewa akwai matsala babu wanda zai ce babu matsala a nijar mutum na horko wanda yake cikin babban matsala shine shugaban kasa wanda in yi ga mutane sun huto sun ce ga kukanmu ba a iya a duba sai dai a ce kaka za a yi a wannan mutanen iske ba wani abu suke so su mana to suna cikin hargaba suna cikin rudani waye su matsala.